misali na uku wani da ƙauye ya zo ya musulunta wurin manzan Allah ya tashi zai koma garinsu manzan Allah ya ɗibi raguna guda ɗari ya bashi wannan tsaraba ce wannan guzuri ne da ya je ba da garinsu sai ya tsayaye ihu a kofar gari ihu jama'a sai suka taruwa na malar lafiya me yasa ne ka ya ce lafiya lau izhabu fa aslimu inda muhammadin fa inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al-faqra yace ku je ku musulunta a wurin muhammadu muhammadu yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci haka sai yaya jawabi yace ku duba na musulunta ne zan taho ƙauyen mu shine manzo Allah ya bani waɗannan rago ɗari kama ku duba ba ƙauye rago ɗari ka taɓa jin da ake kyautar rago ɗari duk garin ku? sai a Madina manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa wani shi kuma misali na hudu azumi yayi shi kuma yana saduwa da matar shi da dare kuma ya sadu da ita da rana kuma baya iya haƙura sai ya ga tofa da watan azumin nan ba zai iya haƙuri ba don haka sai ya ga bari ya yi zihari ya ce wa matar shi in ma ya sadu da ita da azumin nan shi kenan ta haramtu a kan shi ya ce ran nan ku sai ga matar shi kawai ta yi wawa kwanciya da daddare don ya haramta kan shi ita ne gaba ɗayan da azumin ai ba haka ba da daddare ta halatta to gaba ɗaya haramta kan shi sai ga ta yi wawa kwanciya sai sa hakuri sai ce ita yanzu kuma tun da ya natsu sai dawo cikin yi shi ma a ƙauye ne malaman ƙauye kuma karatu bai ishe su ba don za ka je wani ƙauyen duk ƙauyen ba wanda ya san ƙawa'idi har liman to da za a yi fatawa haka ji aka samu liman liman eh ga abin da liman ya ce eh eh to za ka yanta bawa ya ce liman ba ni da hali ya ce ba ka da halin ka je kai ka saba Allah <laughs> ya ce ko azumi sittin ya ce liman eh talatin fata ja mana haka ya ce ba ruwana dole ka yi Ko kana da yadda za ka ciyar da miskinai sittin ya ce liman miskinai su kin eh, jiya da yunwa aka kwana gidana liman ya ce tashi ka shiga tafi ka iya saba wa Allah baka san yadda za ka yi sadaka ba liman ya kore shi shine sai ya tunani dama annabi ya ce yusammuna ha yasriba wa hiya al-madina wal madina khairun lahum law kanu ya'lamun madina ita ce alheri in kunci maka yawa tafi madina matsala cewa wallahi tafi madina wallahi jama'a ko littafi ne mana tsada wani lokacin sai mu tafi madina sai ka je ka same shi riyal ɗari bakwai a makka kana zuwa a madina sai ka je ka same shi a wani bookshop riyal ɗari biyu da saba'in gata a aikace kun ganta wa alamin nubala kun ganta yau kusan shekara sha biyar muna maka mun rasa yadda za mu ta fito riyal ɗari bakwai ba kuɗi ɗalibi kawai sai muka shigo motsa daga makka zuwa madina kawai da dare kafin gari ya waye kawai sai muka zo muka samu wani malami ya kasance da bananza biyar ɗari biyu da saba'in sai alami alamin balaga ta madina ta fi alheri sai da kowane gari duk matsala an ta same ka guji madina maza Allah ina ya tafi madina kai ma tafi madina dan haka kawai mutumin nan sai ya guji madina Allahu akbar yana gujewa madina aka kawo shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi yana zuwa wurin manzan Allah ya zo ne da halat halat na shiga uku na lalace manzon Allah yake kai zauna babu shiga uku a nan zauna ne matsala ka kago, ba matsala ka zo kwata ba matsala me damuwa ka ya ce wallahi ya manzon Allah ba ni haƙuri sai na yi jima'i koyaushe ta azumi ya kama na yau mata ta zihari cewa ma kaf azumin in na kafa ta kuma na taba uwata to kuma tsautsayi ya kama ni jiya kawai gashi gashi sun Allah ya ce kana da yadda za ka yanta bawa mutum ne mai barkwanci sai dafa wuyan shi ya manzan Allah duk duniya an ba wuya na ba ban mallaki wuyan kowa ba manzan Allah ya ce to kana da yadda za ka yi azumi cin mutum ya ce manzan Allah kenan duk wannan rikicin ai kwana talatin ne ya saka mu to kuma haka ce za mu kwana sittin to ai kaga rikici ya karasa rikicewa ba zan iya ba talatin ma na kasa haƙuri ya manzan Allah balle sittin sai ce kana da yadda za ka ci da miskini sittin sai ce taɓe wallahi jiya da yunwa aka kwana gidana sai manzan Allah ya ce zauna ina ne garin ku ya ce gari ka ba ya ce ka je wurin wane sun ka je shi ne na sa ya tara zakka a kan ka je ka same shi ka ce na turo ka cewa a ɗibi zakka a baka ka ci zakka a matsayin sadaka da ka fara da kai wa kanka ba kawai a guje kwashe a guje sai tafi ƙauyensu ya je tsaya a kofar kawai ya yi ihu aka samu, ka kaddara sai fara da zagi kenan tun da ya sha wahala a gari ya ce musu mugaye na haɗu da ƙunci da wahala da muguwar fatawa a wurinku ba rahama na je wurin manzan Allah na samu sassauci manzan Allah ya ce a bani zakka ku in in kun yi min bakin ciki to manzan Allah ya fanso ni Zama kun fahimta wallahi kowane zamani suka kunta maka ko ka gudu wurin manzan Allah shi ne mai manzan Allah ya ce rabu da nasu kawai ka ɗauki nashi kar ka sake wallahi su baka wahala su ne su ne ko manzan Allah shi din ne shi din ne har duniya ta tashi ga hadisan shi nan compiled an tara maka su an tace su A karanta shi kenan kar ka yadda wani ya baka wahala a addini manzan Allah babu tsanani a cikin addini shi jama'ar musulmi kun ji wannan hadisin nan da muke karantawa yana cewa ne an tambayi manzon Allah sun roƙo su sun kawo bukata ya ba su sun kawo bukata ya ba su sun kawo bukata ya ba su baya cewa a'a wata rana an zo za a yi dawasi a Ka'aba sai wani jikan manzan Allah ya zo zai dawasi sai mutane sai suka ce bari su girmama shi gaba da kowa ya tsaya a bar shi shi kadai yayi sai ya yana kewaye Ka'aba shi kadai sai kawai wani da bakan magana sai juyi shi ya san kowaye kawai wulakanci ne sai shi wai waye wannan da Allah ne aka tsaye ba saboda shi ba ko wani mawaki yana zaune kusa da shi sai ce ha zabnu fatimata in kunta la ta'rif in kunta tajhaluhu ha zabnu fatimata in kunta tajhaluhu dan gidan fatima ne jikan fatima ne in baka san shi ba ya ci gaba da yaban wannan ta har ya kawo kan annabi a cikin yaban ne sai ya ce ma kala la kaga kakan shi tun da yake bai taba cewa a'a ba laula shahadatu kanat uhu na'am ba dan ashhadu an la ilaha da kakan shi yake cewa ba da latin shi ma za ta zama na'am ne za ka manzo Allah baya cewa babu baya cewa a'a baya cewa da matsala manzon Allah babu negativity duk al'amarin manzon Allah positive ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to amma duk da baya cewa babu ko baya cewa a'a amma ai yana nasiha bari ku ji hatta na fi ma inda sai da zama dukiyar da ke wurin shi ta kare fa qala sai ce ma yakun indi ma yakun indi min khairin falan udakhirahu anku wallahi da da wani abu a wuri na ba zan boye muku shi ba ya kare shi abin da kuke tambaya ya kare an tambaya ya kawo an tambaya ba an tambaya ba ita kuma wallahi shi wannan ya kare in akwai da zan boye ba zan kawo baku amma sai musu wa'azi wa man ya isa Allah wanda bi ya kame baya roƙo Allah zai rufa mishi asirin yadda za a gan shi a kammale wa man wanda duk ya samu wadatuwar zuci yughnihi Allah Allah zai wadata shi wadatuwar aljihu da hannu kai za ka saka wa kanka wadatar zuci shi kuma Allah sai wadata hannunka wa man yatasabbar shirye kusa da kawai duba duba bari kawai zauna kawai kai dai kai dai zauna kawai ka kashe ne? so wato stabilizer muke nufi ku haƙura da shi Eh? Hmm, kawai a haƙura da shi shi kenan sa? dan yi haƙuri gaba an ɗan samu rawa ne daga wuta Allah ya taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man yatasabbar yusabbihu Allah wanda da yake haƙuri da babu to Allah zai rinka bashi abin da zai haƙurta da shi baka da shi sai kake haƙuri ko to Allah zai rinka ɗauka yana baka abin da za a ganka da haƙuri وما أعطي أحد أطاء خيرا أطاء خيرا أطاء خيرا وأوسع من الصبر manzo Allah ya ce ba a taba baiwa wani kyauta da tafi alheri da yalwata fiye da hakuri ba kyauta wadda tafi kowace ita ce hakuri kyautar da tafi kowace yalwata ita ce wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin ka rinka haƙuri ka kamewa amma ba zama duk abin da ya taso maka an yi maka haihuwa sai ka nemi taimako za ka aurar da yarka sai ka nemi taimako damuna ta yi gidanka na zuba sai ka nemi taimako ɗan bai da lafiya sai ka nemi taimako ba ka da haƙuri ba ka da juriya komai ka gaza saboda zuciyarka ta riga ta mutu bayan da imam al-bukhari kawo wannan sai kuma ya kawo wani hadisi ya ce haddasana abdullahi ibn yusufa akhbarana Malikun, an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu wa alihi sallama qala Allah yace sallallahu alaihi wa alihi sallama wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah yace na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi la a ya'khudha ahadukum hablahu ɗayan ku ya ɗauki giya فيحتطب على ظهره يجي وداقو إيشي يقورو إيشان أقدم باينشي خير له من أن يأتي رجلا فيسأله yin haka shine mishi alheri ba wai ya je roƙi wani ba a akwahu au mana'a ya bashi ko ya hana shi an baka ka ji kunya balle kuma an hana ka in an baka ma ka karba da hannu na kaskanci shine hannunka na kasa balle a ce an hana ka imam al-bukhari ya sake kawo wannan hadisi cewa haddathana musa حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله من جاء الله يتي للي ɗaya daga cikinku جيشي Faya ya atiya bi uzmati hatabin ala zahrihi ya je yayo ice kai guda da doro a gadon bayan shi shine fa ya bi'ahu ya je ya siyar da isha Faya ya kuffa Allahu biha wajhahu Allah ya kare mishi mutuncin fuskar shi da wannan isha khairun lahu min an yas'ala an-nas haka shine alheri gare shi ba ya je roki mutane ba zama kun ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki igiya Kaje ka datso ice ka ɗauro shi ɗauki guda ka ɗoro a gadon bayanka shine maka alheri kadai ba wai shi ya fi alheri ba kar ka fassara hadisin da ka haka shi ne alheri ba wai ka je kana roƙon mutane ba a ƙauhu au mana'u su ba shi ko su hana shi jama'a kun ji wannan a cikin wannan hadisi akwai darussa masu yawa na farko annabi yana ƙara fassara mana waccan maganar gari ya waye ka je kai sadaka ba ka da abin yin sadaka ta muka je ka samu aiki ne a'a ba ka san aikin da ba ka yi ba ka daga cikin abubuwan da ba ka yi ɗauki igiya shiga daji da datso ike ka ɗauro shi ka ɗoro a gadon bayan ka ɗorowa a gadon bayan karya alkadarin girman kai ne to amma wannan karya alkadarin girman kai kuma wajibi ne akan iyaye su fara wa yara tun daga kanana domin kuntari ya gama sakandare can matan anguwa ya gama musu karya ya je polytechnic a ya je jami'a duk yaran department ko faculty ko kuma 'yan matan campus yana da wajen 'yan mata bakwai a campus so da haka duk inda ya kewaya a garin automatically akwai wata yarinya da za ta gan shi ko kawarta zai yadda yiwu ike? kun fahimta jama'a zai yadda a irin wannan halin ya zauna yana kwankwasa kujeru ya kafinta zai zauna gaban keken ɗinki ba zai bato hanya ta farko ta karya alkadarin girman kai da 'ya'ya in sun girma shi ne kin suna ƙanana kai uba ka rinka ɗaukan su kana tafiya da su wurin sana'arka kowace iri ce kowace iri ce kana aikin kafinta ne tafi da yaranka ya fara wayo ka sa a yi mishi wata hujjima ko da kawa sashi samu wata karamar kusa ko yaya ce ka sa shi ya rinka hada wani katakon ya saba ana wucewa ana ganin shi gashi nan ne kafinta ko ya kai shekara 60 ba zai ji cewa kaskanci ne a gan shi tun yana ɗan shekara bakwai ɗauke shi ka ɗora shi akan keken ɗinki ko ya kai shekara talatin ba zai ji kakwanci a gan shi akan shi ba tun yana ɗan shekara goma kana zuwa da shi gona to ko ya shiga jami'a ba zai ga cewa abun kunya ne wanan ne ya sa jiya baka zo lacca ba zai ce wallahi na je zuba taki ne ka zo yarinya ta kalle shi taki eh, a ina ce a gona are you a farmer in ce of course I'm a farmer saboda me yana cike da alfahari yana da confidence yana da izza yana jin daraja ce amma yanzu kai ka je ka samu waɗannan yara yana jami'a ko yana polytechnic ko yana SCE ya cika 'yan matan gari da ƙarya duk inda wata mota ta wuce ya zai da mai mota sai ce wannan kanin mamana ne fa eh, wannan kanin mamana ne na fata an gane ya je ya ɗauki hotunan gidaje masu kyau ya zuba a cikin lecture north wanda ta karbi aron north ne sai ta duba a ah, wani ba wannan gidanku ne ya ce wannan wasu gidaje ne ma baban mai haya zai baya. haya zai baya. sai duka saboda karya amma an jima sai zo yana cewa haya dai Allah baby ko akwai ɗan ban bita a ɗakin na naki ko da kina da wayo sai ki haɗa masu sababbin gidajen haya shine yazo yana lokon ki ban bita daga nan zaki gane ƙarya ce amma fa inna halata amal absar ɗan matan ba su da wayo ina fata an gane saboda haka hanya ta farko ta karya alkadarin girman kan mutane shine tun suna yara a tura su akan abin da yake abin shi shine daidai jama'a kun ji wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam إمام البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال ونسى هذين بكيدو سننش حكيم بن حزام يزور من زن الله صلى الله عليه وسلم يشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني نروي من زن الله في من زن الله يباني ya سألته فأعطاني نداو نساك روقن شي دوكا ne. Na sake roƙon shi sai ya ɗauka دوكا يباني Sun قال sannan sai manzon Allah ya ce da ni ya ya kai hakimi inna hadha al-mala khadiratun hulwa kaga dukiyar nan kyau ce da ita a ido ko ya take shar sannan zaƙi ne da ita a baki kamar alewa faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu wanda shi ya karɓi dukiyar nan cikin farin ran wanda ya bashi to za a samu shi albarka Zama kun ji sirrin albarka ka karɓi dukiyar a hannun shi yana fara'a yana baka haka duk wanda ya karɓi dukiya a hannun wani cikin farin rai daga wanda ya bashi to Allah zai albarkaci dukiyar wa man akhadahu bi israfi nafsin wanda ko ya kulla faran shi akan dukiya saboda kulla farai har wannan mutum ya dauka ya baka lam yubarak lahu ba za a taba albarkata shi akan haka ba shine ka sa ido yanzu duk da almajirai suke mutum ne ya zo ya zauna ya ce tuwo kwaya biyu sai ga tuwon kamar girman gwaiba yan tsugul tsugul an zuba mishi miya a sama da nama yanka daya kai kuma almajiri sai ka zo sai ka tsuguna sai ka aje kwanan haka sai ka haka dan Allah shi ne ya ci balle ya san maka to amma ka kura mishi ido duk wata lauma kana kallon shi daga sama kana ƙasa ya dawo kana to ka kalla farai sai dan rage wata yan lauma sai miƙa maka ba za ta yi albarka ba saboda ka kalla ranka ka kalla ranka ka gano ne yana da kuɗi kai gidan yau ka zo kofar gidan shi gobe jibi kana ina kana ofishin shi gata kana buga mishi waya ka kalla ranka sai ka ci wannan dukiya ko an baka manzon Allah ya ce ba za ta yi albarka ba wa kana kallabi ya akulu wa la ba annabi sai ya ce sai ka zama kamar wanda yake ci baya koshi ku dubi waɗannan almajiran namu akwai almajirar da ba ka samu tashi shekara talatin tana bara akwai almajirin da zaka san ya shekara goma yana bara ya kalla baran shi akan dukiya sai zama kamar mai ci ne baya koshi sai annabi ya ce al-yadul ulya khairun min al sufla sannan kuma hannun da ke sama yana bayarwa shine alheri fiye da hannun da ke ƙasa yana karbe to hakimu da ya ji wannan wa'azi na manzon Allah faƙala hakim sai hakim ya ce faƙuntu ya rasulallah sai nace ya manzon Allah wallazi ba a saka bilhaf Ina rantsuwa da Allah da aiko ka da gaskiya la arzaku ahadan ba'daka shay'an hatta ufariq ad-dunya na yi maka alƙawarin ba zan sake karban komai a hannun wani ba har rabu duniya fa kana abubakar radiyallahu anhu sallallahu alaihi yabi'u hakiman ila al-ata ana nan sai manzon Allah ya rasu abubakar ya zama khalifa sai abubakar ya kira hakim hakimu zo ka karɓi kyauta faya aba an ya ƙubala homin sai ya karɓe sun inna umara har zamanin abubakar ya ƙare shekara biyu hakimu bai taɓa karɓan kyauta shi ba don yau annabi alƙawari sun inna umar radiyallahu anhu da'ahu li yu'tiyahu ya hufa a zamanin sayyidina umar yanzu ba kyauta ba ce a'a dukiyar gwamnati ce ta kai ta kasai ka kamar yadda lokacin gawan aka ci odoji datti da ɗan shekara arba'in hamsin sittin ya san me nake faɗi ɗan shekara talatin kai ba a ci da kai bai shiru zamanin gawan ne aka samu kuɗi kuɗi suka yi yawa a ƙasar a lokacin kuma ana da ƙarancin masana harkar tattali na wannan ni nake wannan ta'alikin muna da karancin masu ilimi game da tattali aka tafi kasar Najeriya aka biya musu albashi na shekara biyu shekara biyu duk ma'aikatan Najeriya gwamnatin ga wata ba aka biya musu an rasa ya ba a yi da kudin kuma ba masu shawara da za su ce to ga abin da za a yi Ba sai abu kowace karamar hukuma kowane kauye sai a gina jami'a abin da sarki fahad yake sarki fahad ya samu haka zamani ya samu kuɗi da ba a taɓa samun su a ƙasar laraba ba ka sai bi duk wani gari ba lokacin gama ba ba gari ko a yi fce ko a yi polytechnic ko a yi university duka a saudi arabia haka aka yi a zo zariya city ko sai a yi university sai a to sabon da sai a yi polytechnic idan aka tafi kuda sai a yi fc haka aka yi duk saudi arabia makaranta ce yanzu ko ina akwai tashirin institution kowane gari ba wai local government saboda suna da mashawarta mu kuma a lokacin akwai karancin karatu musamman zamanin soja ne in kai magana ma sai a ɗaure ka shi kenan ya ka samu wani ina jin inyamuri ne ko mutumin kalaba a lokacin wani masani sunan shi ojoji shi ne wakilin jawan akan haka sai aka ce abinda da za a jin ma'aikatan najeriya a raba musu kuɗi ma'aikatan railway ma'aikatan nitel tnt ma'aikatan talbijin duka aka yi ta raba musu kuɗi malam ka ga mutum ya shigo kasuwa sai ka gan aka ce wannan nawa aka ce su biyu sai shi a bashi ashirin na fata gane muna yara a babban titin muciya wani ma'aikacin rediyo ya ji ya karɓo irin wannan Abdul jimalan sababbin kuɗi yan biyar biyar ya zubo sa aljihu ya aje sauran a gida wannan ya je ya sha giya ne ya taho yawo sai kaɗo cikin muciya da yan biyar biyar ɗin shimala ya zo ya samu wani mahauci atai atai yana gasa yana gandas kan awaki ya ce a to yana sai ya ɗauki yar biyar sile biyar irin ta da sai ya gata ya sha biya ne in ya ga sai watsa mana mu kuma sai a kilo sai a karba to kar ka karɓi rabi ni na karɓi rabi mu je a jona ta biya canji haka ake sai ya gane sai jefa san sai zo kan da kai a tai nawa nawa kan a to a tai ya ga yana zubar da kuɗi a banza sai ce su ne biyar sai ce a kai don kaga na sha giya ai nan da hankali na ji a lokacin kudoji aka wannan shugantakar misali ne ne muku kawai zama fata an gane to an fahimta jama'a kuɗi sun samu haka a zamanin sayyidina umar amma shi sayyidina umar sai da almubazzaranci ba sai ya dubi duk wani wanda ya zauna da manzon Allah namiji ko mace sai sa aka yi mishi designing payroll system ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba ma'aikacin gwamnati ba ma'aikata suna nan da albashinsu amma duk wani sahabi namiji ko mace sannan duk wasu 'ya'yan sahabbai duk wasu marayu duk wasu waɗanda mazajensu suka mutu sa aka yi mishi takarda gaba ɗaya aka rubuta sunansu sai aka ainihin zuba musu ainihin alawun zuba a rinka ba duk kwana ashirin zuwa ashirin da biyar ga wata shi ne aisha ta ce ba mu cinye na tsohon wata ba sai na sabon wata ya zo shekara uku da ta wuce ina jin ko shekara hudu kasar saudi arabia ta samu ta sake samun irin wannan kudin muna saudiya a lokacin nan wani abokinmu an ba shi kudi haka ya zo ya baza su sai ya gigi ya kasa kirgawa to ce nawa ne nan na ce a kirga mana ya ba zai iya kirga wato ya zare ne ba zai iya kirgawa ba ya ruke ba zai iya kirgawa ba in yi kaza yi kaza yi kaza sai ce la haula wala quwwata illa billah ya abdalla malik rahma abdalla malik insaniya in ya kamar zai kirga sai ce la haula wala quwwata illa billah sai ce sarki abdullahi sarkin rahama ne sarkin mutunci ne abdullahi malikin rahama malikin insaniya sai shi buga shek wai sai ce mu me kake bukata ne malam sai ce ya la sai la ina fata an gane malami a primary school yana karɓar riyal dubu goma sha bakwai sai ka buga dubu arba'in so dubu goma sha bakwai sai a ce an ninka mai sau biyar to shi ne ya zo gida sai ya rikice ko an fahimta wani ya ce zai ritaya a yi kallon lashin shi a shi ya samu abin da ke haka shi ne da suka samu wannan kudin jama'a shi ne kuka ga waɗannan abubuwan da suke yi da sarki abdalla ya zo ya tsaya a nan daidai babu malik fahad daidai kofar sarki fahad sunan kofar sai kawai sai shi yana son a yi titi tun daga nan har jidda kawai a haka a tsaye kawai kama ka ce tun daga nan har kawo ma'ana shi na son ganin tasha kawo gida nawa za a buge suke ba komai aka kewaya filin arafa ya ce yana so a yi titin jirgin kasa amma ba zai hana masu aikin hajji komai ba shi gaba duk wani gini ko za ka kawai sai aka tada filoli filoli sai aka tayar sai aka tada kitin jirgi a sama aka dawo ka'aba shine yanzu aka zo aka yi mata wani irin kayi sarki ya tabbata ga Allah da na san misalin zai kai mu ga haka da na ɗauko muku bidiyon kun gani akan kwamfuta wato abin ba roba ba ne ba katako ne balle ka ce siminti ko dutse a'a a cikin kwana biyu za a iya zuwa a haɗa shi in aka haɗa shi an sake haɗa wani wurin sabon dawafi hawa biyu kuma an so za a iya cire shi sai aba ta koma ya ba abin da ka gani hasin da sun gama shi ya sa bana suka takaita ba da visa da sauransu saboda wannan aikin da sannan sun rusa waɗannan hotel suna son su fitar da waɗannan tituna da ake magana to ba nan ba wannan riba ce aka samu irin taku ta titi a zamanin a bashi raran man fetur riba ce aka samu ba wasu kuɗi ne daga saman bakwai ba kuma kun samu irin su a kasan nan shi ne sai aka ce za a yi wata jami'a kun ji ta a bbc ko har an gama jami'a an ɗauki ɗalibai sai aka koma jami'ar islamiyya ta madina wadda duk duniya ba a taɓa kafa jami'a da take karantar da addinin musulunci na gaskiya irin ta ba aka koma aka rusa ta aka ce ba sauran ɗalibi biyu a ɗaki suka ce haramun ba ne kowane ɗalibi kwanan shi daban kowane ɗalibi ɗakin shi daban lokaka daban komai naka daban an faɗi wannan ko wallahi shekara ta ke wani shiga jami'ar islamiyya kawai wani ɗan nan ce mini zuwa sai na gan shi ɗakin shi daban ne ce oh Allahu akbar sarki goma zamani goma a da haka za a zube fa haka ga shi kowa daga dan shi kana jin mun sharun wani amma yanzu kai kadai a kwana ka ka rufe ka fita duk da suka zama wannan sai suka ce ba sai aka dubi wani kwarin jama'a Ka ga kubanni ko yadda ka ga kubanni din nan kwarin kubanni din nan a bikin jami'ar islamiyya shine wadin afir gaba ɗaya sai aka share shi kawai sai aka ce a yi jami'ar islamiyya kuma ta turanci jami'ar islamiyya ma ta turanci yanzu a rinka karantar da english pharmacy medicine law engineering jami'ar islamiyya ce amma turanci ne kuma boko kudin ne ba a rasa yadda ba a da su ba amma shi shine ake kake kiro developmental projects din wannan duk da gama ta aka so ai cikin garin makka akwai matsalar ruwa cikin garin makka akwai matsalar ruwa wannan irin matsala ta cikin garin makka ai ita ta faru a lokacin sarki fa a ya za a samar da ruwa amina da muzdalifa da arafa kun san sahabbai sun sha wuya shi yasa suke cika jarkokin su jajibarin arafa sai su tafi da ita shi yasa aka sa wa ranar yau wuya ranar cika buta da ruwa sarki fahad a zamanin shi sai ya sa aka yi geophysics sa a binciki kasar a gano ya za a iya tono ruwa a wurin sai aka gano duk dutsen da yake nan haka kuma yake kasa fiye da yadda yake a sama aka ce babu injin da zai fasa shi sai ce aje a yi mai injin da zai fasa shi a yi mai injin da zai fasa shi a haƙo mai ruwan wuri na so a sha shine aka je aka yi mishi injina da suka fasa aka je aka yi bohol a ƙasan mina da arafa da muzdalifa don sa ba alhajin da zai ce maka ya je mina da muzdalifa bai wanka da ruwan tsini ba ba dafawa ake ba daga can kasan kasan dutse kuma awa ashirin da hudun ka buɗe za ka gan shi far ya zubo amma a zamanin sahabbai babu ko ɗigo guda shi yasa har sai na abdullahi dan umar yake cewa idza ra'aytumul ma'a fi muna wa ra'aytum akhsabaha qad ala ala jibalha fantabiru yake duk yanda kuka ga ruwa a mina kuma jirgin da kuka ga tantunan mina sun shallake duwatsun mina ya ce su duniya ta kusa tashi ku jira saura ka shi ne wannan zamanin da muke a wancan zamanin za su kafa tantunan su ne in ka zo ba abin da za ka kalla sai ne sai duwatsu amma a yanzu fa tantunan kawai ake kallo mun shiga da wani datti da muna zuwa yake nan kaburbuka ne ce rumfunan da mu zauna ne <laughs> sannan ba wannan ba kaga waɗannan tantunan ko wuta ba ta cin su sharifai ne ko an yi gobara su ba sa konewa sharifai ne wuta ba ta cin su saboda gobarar da aka taɓa a lokacin sarki fada wajen shekara bakwai ta wuce ko makamantan haka sai ce to yana son a je a yi mishi tantunan da wuta ba ta su, shi da aka je aka yi sharifan tantuna kasan sharifi an cin wuta ba ta su. an ce na ce ban ce ba ina fata an gane to jama'a kun ji amma dan umar yace din ran da kuka ga tantinan nan sun fi tsin girma Ko ku jira tashin sha yace din ran da kuka ga ruwa a wallahi jama'a yanzu in ka je ka kunna kan famfo ko shawa ko in baka kauce ba sai ta ja maka matsala a kanka da karfi daga can kasan kasan dutse aka yi wuyarin kun ji aikin da ake da kuɗi da ma sannan kar kuma da magana da na ga muku ko yan Najeriya mu ma sun yi mana irin yadda aka yi ne sun yi mana mu ma irin yadda muka yi wa Liberia kasar Saudi Arabia a zamanin Umaru Musa yar aduwa, Allah ya gafarta mishi aka je aka zauna da shugabanninmu na kawo muku wannan tarihi kaf na faɗi suna ku je ku nemi kasusuwa na hamsin da zuwa da biyar har zuwa kacin na fikir sira na tattauna wannan matsala haka za ka zauna da shugabanninmu aka ce me matsalar wutar lantarki a najeriya aka ce ita kanta wutar ce matsala da injina, da transformomin da injina irin waɗanda suke kanji dam aka ce abinci ko abin da zai wadaci najeriya daga zamanin yar aduwa zuwa shekara ɗari a rubuto aka rubuta aka tafi aka je aka kai musu hadda falwaya gaba daya suka baiwa najeriya shi ne umar musa yar ado shi kuma ya fitar da kuɗi naira wuri na guga wuri naira biliyan goma sha ɗaya aka sace kuɗi aka rabe su duka babar kokobo ko kwabo ba sannan aka fitar da kayan kayan kuma za su shigo kasar aka yi kwana da su aka biya da su a wata kasar ita kuma hukumar nefa din fa aka zo aka kafa mata gwanjo aka siyar da ita a matsayin scrap saboda mugunta sai aka siyarwa da waɗanda su ne jami'an sayar da ita kuma aka siyar musu da kudin da kowane ma'aikacin nefa a yanzu da ke ciki komai kankantar shi da sai a siyar mai da shi a shi ma yana da kudi yana bin nefa kudi kudin da shi ma zai iya siyan hannun jari saboda an siyar da ita ne a matsayin scrap wato a matsayin fasashen buhu kaga fasashen buhu ba ya daukan kaya ba a shimfiɗa shi a kwanta sai dai a cusa shi a kasko a da wuta da shi a haka aka sai da hukumar nefa aka sayar da ita da arhasiya aka cinye biliyan goma sha ɗaya na umar musa yar addu'a waɗanda suka cinye aka kai su kuje prison su kai kwana ashirin da takwas zuwa da tara sarakunan mu masu alfarma suka je suka karɓo su sannan su kuma waɗannan dukiya fa ba a shigo da su najeriya ba aka yi kwana da su aka je aka sayar da su a wata ƙasa na faɗi wannan a karatutukan nan jin na bayyana muku komai na faɗi sunaye ni galau ne ba jiyau ba na san mutanen ɗaya bayan su duk da aka yi wannan abu waɗanda aka kai kurkuku da komai kuma aikin ni da hannuna ne tafin ɗin shi muka saka shi a intanet daga baya duk suka zo suka janye waɗannan abubuwan aka yi musu komai mu ma ƙananan alhaki da muka yi aiki muna bin yan miliyan talatin da wani abu aka cinye <laughs> Najeriya Najeriya Allah ya gyara mu mm. su jama'a kun ji Allah maɗaukacin sarki gyara al'amuran Eh na'am shi ne hadisi zai sai na umar alƙawarin cewa ba zai sake karɓe ba tun da ya ki karɓe a zamanin annabi da abubakar to me ya faru فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر hakimu ya ki karɓan kuɗi daga umar kuma kuɗin nan right ne ba kuɗi ne na kyauta ba irin zamanin abubakar irin zamanin annabi a'a wannan dukiyar gwamnati ke aka ce a raba wa kowa misali ku je ku buga www.globalforum.com www.globalforum.com globalforum.com za ku ga inda ciyaman na efcc wanda gabata nuhu ribado yake cewa daga 1960 zuwa 2005 shugabannin najeriya sun sace dala biliyan dala ba naira ba dala biliyan dubu ɗari biyar da masu ƙididdiga suka fitar sai suka ce duk ɗan najeriya a ƙarƙashin wannan kuɗin wanda mun kai miliyan ɗari da hamsin mun mati suka ce za a iya ba kowa miliyan goma sannan ta ragu kowa miliyan goma malama madu ya an kasa miliyan goma darul hadisi sai dai mu jika intanet sai dai ka <laughs> eh ko kuma inda jama'a aka ce kowane ɗan Najeriya har wanda aka haifa ana cikin lissafi ana cikin ba da kusa sai wanda ta haihu sai a ce miliyan goma tun ba a san sunan shi ba miliyan goma aka ce kusa za su ragu waɗanda aka sace ne waɗannan banda waɗanda ake da su ga su nan kai in ka kalli abin da aka yi a kan wutan nefa din nan kawai ya ishe ka gane halin da ake ciki sannan ka je ka sake buga www.saharatv.com slash obasanjo ko kuma ka tafi kan youtube youtube www.youtube.com sai ka tafi search bar din sai ka sa obasanjo za ka ga scandal da masaka Yadda ta faru a zamanin mulkin Obasanjo a nan za ka ji yaran Obasanjo ne ga sunan yarabawa ne yaran Obasanjo kai tsaye baba ma suke ce mai amma suka ce saboda kandan din nefa Obasanjo yasa aka kashe Bola Ige yasa aka kashe wani da wani duk gashi nan Vidiyo ne nan ba ma text ba ba karanta za kai ba za ka saurara ne da turanci tashar talbijin ce akan intanet yayan jarabawa ne kuma suka yi shukin nata kai tsaye suna magana akan mai gidansu obasanjo to jama'a wannan shi ne halin da muke ciki a ƙasa amma duk da aka kada mun rayu har muna magana yanzu mun karya kuma mai yiwa ma an jima za mu sake ci insha Allah to mu gode wa Allah kuma mu ci gaba da addu'a Najeriya za ta gyaru amma za ta gyaru ka yi kokari ka zama ɗaya daga cikin agencies of change Najeriya za ta yi abu amma ka yi kokari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai aiki da su wajen gyara ƙasar amma ko wannan baya nuna kai ma za ka yi zalunci kai ma sai ka haƙura da zalunci yadda za a yi jaya faɗo jaya ɗauka ba shine abin da yake faruwa a irin ƙasashen congo abin da yake faruwa a irin ƙasashen su liberia da sierra leone an kori wani azzalimi ne wani kuma ya dawo ya fi shi zalunci Tabbaya ita ce ina kudaden da aka karbo a hannun 'ya'ya da zuriyar Shi ne ja ya fado ja ya dauka an ce wani ya sata bayan an karbo kuma ya ce to shi na wani ya dauki kaza dauki kaza to haka bai fi ba to shi can ya sata ba a sani ba kai kuma sai da aka sani cikuna. to Allah ya kiyaye sai na Umar yana kiran hakimu zo ka karɓi kuɗinka alawar ne naka ba kyauta ba ce ba ni umar na naka ba gwamnati ce ta kai kuɗi aka ce kai sunan ka ya fi so zo ka karba yaƙi wakala umar sai umar ya ce ushidukum ya ma'ashar musulmi na ala hakim musulmi ku zama shaida ta dangane da hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha al duk dukiya ce ta gwamnati gashi ina bashi sai a baya na ki an yi akhudahu ya karba falam yarda hakimun ahadan minan nasi da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tusiya hakimu da ma yi alkawari ba zai karbi cuta kowa ba bayan manzon Allah ko duk da wannan kafa shaida da Umar yake hakimu har ya mutu bai karba ba sarki ya tabbata ga Allah kun ji waɗanda ke faɗi kuma su cika abin da suka faɗa zama kun ji wannan bayan wannan sai mu tsaya da kyau mu jiji waɗannan nasoshi jama'a suna nuna kamewa ko ba su nuna suna nuna hakim ya roƙa annabi ya bashi ya roƙa an bashi ya roƙa an bashi sai annabi ya mai wa'azi to da ya mai wa'azi shi kenan sai ya kame sai ce to bayan kai ba na sake karɓar kyauta ma wurin wani shi kenan bai sake karɓi ba abubakar ya bashi ya karɓe umar ya bashi haƙƙin shi ne amma ya ce ai yayi alkawari ba zai sake karɓe ba haka ake so su kame jama mun fahimta nan sai kuma imam al-bukhari sai ce babu man a'atahu Allah ko babu man sa'ala Nasa nasa takassuran mun yi magana dangane da ina masu neman dukiya masu roƙo masu bara masu tumasanci don tara dukiya ya kaka samu 'yan uwan mu hausawa ga sunan turf a lagos suna bara amma an taho zaria ko kano ko sokoto ko katsina za ka ji wannan kuturwar da ke bakin hanya tana da gida biyar ta samu gidaje ta gina da kudin bara da take a lagos amma kuma ta koma tana ci gaba da bara kana sake tarawa za ta sake siyan gida kaza za ta sake siyan gida kaza ga sunan su ne a makka za ka ga bahaushe da ya nan naɗa hannun shi haka a cikin riga ya miƙo ƙoshi ta alkyabba yana lilo haka yana tafiya yana ɗange shi za ka gan su ga sunan kamar yadda na faɗi da ba ka ga da kaina ne shutin ɗinsu na ɗauki hotonsu a ainihin kyamara ga sunan a wurin jifan shaidan a wurin hawan arafa ga sunan a muzdalifa ga sunan a ko'ina a cikin gari suna roƙo an ɗibe su ne an kai su da nufin cewa duk abin da suka tsara to suna da rabi ko kuma an ɗibe su ne an kai su cewa in suka biya kuɗin jirgi da guzuri da aka ba su to shi kenan za a ba ta fasfot ɗin ta shi kenan sai ta shiga gari haka wata in ta shiga gari za ta shiga ba da bara amma wata wallahi karuwanci za ta shiga ba ina faɗin wannan magana wasu abokaina waɗanda yake asalin su hausawa ne a cikin garin makka suna jin kasu sannan suna cewa ba sa jin daɗi to nan asiri ake musu sai da na taɓa sawa wata rana suka taru kusan su arba'in a gidan wani aboki na ce ina da magana da su na ce idan za ku kare bahaushe a garin nan ku kare mutumin kirki na ce amma ko mu a najeriya da muke kuke hausa ba ma kare ɗanyen aikin bahaushe amma duk abin da ba haushe ya sai ku ce za ku je ku tsaya mishi za ku je ku abin nan za ku je ku abin nan akwai mai hausawa suke gidan giya a cikin makka a cikin garin makka suna da gidan giya burkutu ana burkutu ana sha akwai gidan karuwai akwai 'yan daudu akwai kawalai wannan a cikin garin makka ake magana in aka taho duk ko wannan ba ta da bambanci da ita da sakwata ko katsina ko zaria duk shigantakar da ake ana a jidda amma nan ana magana a cikin garin makka za ka je ka samu sinayi. sannan da yawanci 'ya'yan sai suke karatu A abin da za su yi sai da ko sai gaji sai abubuwa na kaskanci a daidai lokacin da 'yan sudan buɗaƙen fata in suka haifi 'ya'yansu a makka gwamnatin saudiya za ta ba su dama su yi sakandare na'am duk wanda ya fita shi a makka ko ya je yana da takardar izinin zama gwamnatin saudiya za ta ɗauki nauyin karatun ɗan shi tun daga nursery primary har secondary school kyauta ba za ka karɓi komai ba matuƙar uban shi yana biyan harajin da aka tsora mishi na ikamar zaman shi to amma ba zai jami'a ba sai dai ya yi ta kuɗi yan sudan sai su yi dabara sai turo ɗan shi sudan idan ya zo ya karatu in ya koma kuma sai gwamnatin saudiya sai ta ba shi aiki babba a mutunta shi sai a ce saboda shi yana jin laranci irin na 'yan kasa ya san al'adunsu don haka aka ɗauke shi likita ko injiniya sai kuga ya samu babban mukami na gabatar da 'yan uwana hausa mutanen maka wannan amma ina abin da suke gani kawai abin da ya mike sai ce mun ce su fitta kuɗi su gyara ƙasa tukuna sannan mu zo ina muka zuwa mu sha wahala nake sudan babu wahala nijar babu wahala Yau akwai amma suna turo 'ya'yansu su zo su yi sai kuma su koma kuma ku turo ice a ina muka je mu sha wahala to su zauna yanzu gashi nan duk anguwannin nasu gwamnati ta ba da duka gaba ɗaya a kore su a rushe anguwannin sai mu gani za su zauna rayuwa ba za ta yiwu ba jama'a a ce ana jiran sai an yanka hadaya ko kuma wasu alhazai sun zo sannan ko kuma za ku rayu a jikinsu a sadaka to sa'an nan sai mu duki yaya rayuwar mu take nan yanzu akwai mutanen da su kuma za ka gansu ba almajirai ba ne maroka ne su kuma smart maroka su ba zuwa suke wai su tsaya suna ta roko a gidan suna ko biki ba a'a za su shiryo ne da manya-manyan riguna da mota ta alfarma sai su zo gidan sai suna sallama da kai kana fitowa sai a gaishe ka a ce kawai an zo maka fatan alheri idan ka fahimta ka ƙi fahimta ko kuma tun farko baka fahimci waɗannan maroƙa ba ne in ka juya ba ka tafi sai sai dai akwai magana da Allah wallahi su sun zo daga anguwa kaza ne ko daga gari kaza ne Allah abin da ce so shine da Allah suna so a ba su kaza a ba su kaza sai ka dubi rigunan jikinsu sai ka dubi irin motar da suka zo ita to wannan nema ne na bara da bambadanci da tumasanci ta kaskura haramun ne a musulunci san uwa musulmi ku san wannan haramun ne kai bara ko roƙo don neman tara dukiya haramun ne da halatta ba shi ne imamul bukhari ya ce babu man sa'ala an nasa takassuran ina matsayin wanda ya nemi mutane su ba shi kuɗi domin kawai yana son ya tara dukiya an fahimta jama'a waɗannan mata da kake ganin su suna yawo a cikin garin makka a ganta tana yawo da yara tana bara wuri-wuri da za ka taho nan garinsu sai ka ji an ce tana da gidaje uku sai ka ji ta zo ta kashe auren kanwarta an sai da kayan ɗaki an biya mata shi an tafi da ita barna iri-iri babu wadda ba a yi to waɗannan abubuwa jama'a haramun ne إمام البخاري سيتي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال النبي فأي جمدا متانا بسكي برا ko roƙo ko bambaɗanci da tumasanci annabi yace ma yazalu rajulu yasalu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi muz'at lahm mutum ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane yana ta tambaya yana ta bara ashe naman fuskar shi yana ta kwakulewa yana raguwa naman fuskar shi yana ta zarewa yana fita har ya je ranar alkiyama in ya tashi sai ya ga abin ya bayyana mishi a gaske sai ga fuskar shi ta zama kwarangwal gaba ɗaya babu nama domin nama sukon mutunci ne na fuska don aka ce babu shi to babu mutunci don aka waye gari aka fuska ta kake a ranar alkiyama wuta za ka don alama ce ta yan wuta wannan ta haka jama'a musulmi kun ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan bayanai ina so in karkare bayanan nan nawa da cewa ka sani da cewa ya kai ɗan uwa musulmi idan har zuciya ce Allah ya kwararo maka ita ba cas ba as baka roƙa ba baka bayyana buƙatar ka ba baka tambaya ba kawai aka kawo aka baka to shari'ar musulunci ta umarce ka da kafar ba anan shine imam al-bukhari yace babu ko babu man a'tahu Allah shay'an min ghairi mas'alati mutumin da Allah ya bashi wani abu ba tare da ya roƙa ba wala ishrati nafsin bai kwallafa rai ba ka kwallafa ranka sai kawo ayar da Allah yake cewa wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum masu kuɗi su sani da cewa Allah ya wajabta haƙƙi a cikin dukiyarsu da wanda ya roƙa da kuma wanda ya kame bai roƙa ba kenan wannan aya har yanzu kenan tana nuna mana ashe ba dukkanin roƙo ne haramun ba ba dukkanin bara ce haramun ba haka abin yake to shine abin da ya sa muka ware wata tattaunawa da zane mu ji wani irin hali ne za ka shiga a cikin addini wanda zai halatta maka ka iya roƙon mutane ko ka ainihin tambayi mutane saboda Allah madaukakin sarki yana cewa dukiyar masu dukiya su rinka fitarwa ga waɗanda suke roƙo kuma waɗanda suka kame ba sa roƙo amma an fahimci suna da bukata سنن في بخاري ce haddasana ya haya ibn bukairin haddasana laisu عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني الأطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني بركز عبد الله بن عمر ليكون كثير من التربيه. manzan Allah sai ɗibi dukiya sai ya bashi a matsayin kyauta sai ibn umar sai ce wa manzan Allah ya manzan Allah ka dubi wanda ya fi ni bukata ka bashi umar umar manzan Allah ya ɗibi dukiya ya bashi kyauta sai umar sai ce ya manzan Allah dubi wa ya fi ni bukata ka bashi faƙala sai manzan Allah ya ce hudu ka karba ba ruwanka da wanda ya fi ka bukata kai Allah ya ba karbi kawai manzon Allah ya ce ja aka min hadha al-mali shay'un kaga wannan dukiya idan abu ya zo maka daga cikinta wa anta ghairu mushrifin baka kwalla faranka ba wala sa'ilin baka roƙa ba fa khudhu ka karba kana zaune sai wani ya ce maka ungo kar kai kara karbi baka kwalla farai ba baka ma san da zai baka ba sai kawai baka karbi wa ma la. manzan Allah ya ce in kuwa ba haka ba fala tutbi'ahu nafsaka kar ka sake ka kallafa ranka ka sa zuciya in an baka ka ji daɗi in ba a baka ba ka koma kana faɗin bakaken maganganu jama'a kun ji waɗannan hadisai da babuka waɗanda dukkanin na karanto mana su daga cikin littafin ainihin sahih bukhari ne da ƙarshe nake fatan zan cike ainihin wannan wa'azi nawa da waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suna nan cikin ainihin littafin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da ibn waja da hakim kamar yadda ainihin al-imam an-nasa'i ya rawaito wasu daga cikin su gaba ɗayan waɗannan hadisan ka je ka duba su a cikin bulugul maram a cikin kitabuz zakka a babu qasmi sadaqat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi na farko su zan karanto mana wanda ainihin sahabi abu sa'id al-khudri ya rawaito manzo Allah yake cewa la tahillu sadaqatu li ghaniyyin sadaqa ba ta halatta ga mawadaci ba illa li khamsatin sai nau'i biyar na mawadata dukan wanda yake da wadata to haramun ne yake sadaka sai ɗan mutum biyar na farko li amilin alaiha wanda aka saka shi a matsayin hukumar tara zakka zakar farilla ko zakar da kai to za a iya cirewa daga ciki a bashi abin da Allah ya ce a bashi kun ga mawadaci ne kenan ana iya ɗaukar mawadaci a sanya shi a hukumar tara zakka ko don ya iya aiki ko don yana da amana ko don ya san sirrin masu kuɗi kun san masu kuɗi wata duniya ce daban ko in ba masu in ba mai kuɗi bane ko ba za su yadda su buɗa maka ba misali lokacin da ake seniority kuna jin dan form 1 ya yi sai je zauna cikin yan form 5 ka mutu haka sujjan ma ba a ganka ba kawai wani zai tsaya a wata kwana ya ce wani shege ya zo wani shegen kawai sai ka ga kayi go da gudu ka zo kayi sujjuda a gaban shi saboda in ya ganka kana kusa ya kira ka wani shege baka zo ba ka shiga uku balle ka zo suna zaune ka zauna to haka masu kuɗi suke masu kuɗi wata duniya ce wadda in kai ba mai kuɗi ba ne ko ba za su yadda ka san su ba balle ka san me suke balle ka san sun rosu to idan aka gano haka to sai a ɗauki ɗaya daga cikin su wanda aka san ya san addini ya iya aikin tara zakka sai a ainihin saka shi cikin hukumar zakka wannan na kawo muku daga cikin dalilan da zai iya halatta mai wadata misali za a iya yi wa a samu wasu dalilan Kuma aka fitar ko daga cikin hakkin da Allah ya ce a bashi a Qur'ani to za a bashi ka a ce a ah, to wani cikin da mawadaci ne ka haƙura mana a ku ku bashi kun ji na farko kenan cikin biyar aw rajulun ishtaraha bi malihi ko kuma an ɗauki sadaka an ba wani talaka an ba shi sadakar golf talaka ne shi kuma sai shi gaskiya shi baya son mota gida yake so sai ya kawo maka kai ne kuɗi sai ka sai wannan golf kaga sadaka ce yanzu kana amfani da sadaka ne ba a matsayin sadaka ba a matsayin kasiya ne amma dai sadaka ce kaji hanya ta biyu da mai kuɗi ko mai wadata zai iya amfani da sadaka au gari ne ko kuma mawadaci ne mawadaci ne a su mawadaci ne a da mawadaci ne a jiya yau sai aka tamfasa wata asara misali duk kudin shi suna banki sai aka ce bankin ya yi liquidity bankin ya rushe an rufe bankin kun san aka rufe banki ba a mai maka ko taro kuma kuɗin da suna bankin ko ka zuba kuɗin za a yi kasuwanci ranar juma'a ranar laraba za ka tafi kano za ka ɗibi kuɗin ka je kai siyayya ranar litinin sai cbn sai ta rufe bankin shikenan waɗannan kuɗin da ka sa za ka ɗauke su a kano nan da kwana uku sun tafi kuma su kenan maka ɗaka da waje to kaga me mutane ke kallon ka mawadaci amma a hakika a wannan lokaci ya halatta a ɗibi sadaka ko zaka a baka aw ghazir fi sabilillah ko kuma mawadaci ne sai ya shiga cikin masu jihadi za a iya dafa abinci za a iya kawo sadaka da duk abin da ake na ainihin zakka da sadaka da ake masu jihadi duk za a iya mishi aw miskinin tusaddaqa alayhi minha ko kuma talaka aka ɗauka aka ba shi sadaka fa ahada min hali gani sai ya ɗauka ya baiwa mawadaci kamar yadda barira baiwa ce a gidan annabi sallallahu alaihi wa to annabi kuma a matsayin darajar da Allah ya ba shi mu zo mu ci suna da cikin nau'ukan waɗanda bai halatta su ci sadaka ba su ne nake lissafowa yanzu annabi da shi da zurriya shi ba sa cin sadaka sai ya shigo cikin gida sai aka kawo mishi waina da miya amma ya wuce ga tukunya guda ana barara kanama sai zai sami saka Aisha matan gidan nan me yasa kuke min haka ku wuce nama tukunya guda ana farfesu amma a zubo min waina da miya kawai sai manzo Allah Aisha ta ce ai naman na barira ne aka ba ta sadaka kai kuma baka cin sadaka yace kwarai amma ina cin kyauta ya eh to ita an ba ta sadaka ni kuma ta bani kyauta to Allah zai kici zubo min nama da Allah eh mana kawai zaki min wayo ki min fatawa da kaina da kuke zubo min nama kawai ni kyauta zan ci ita kuma sadaka aka ta to kenan da wannan ne malamai suka ce kafi inda dukiya take dukiya ta stagnant ba ce tana kwana ita an ba ta sadaka to kai kuma za ta iya baka kyauta to da wannan an faru wasu zai ta sai abinci a wurinka za ka siyar mata za ka siyar mata saboda bai da alaƙa da karuwancinta amma da karuwa ce ta zo ta same ka kai tela ta ce matsanan rage nan ha ba za ka yi ba sun yana da alaƙa ko an fahimta jama? karuwa ce sai ta zo sai ta ce za ta sai ubanta gida shi uban ne yanzu ake maganar rashin halashin ya karba amma yanzu kai da kake da tilifa. ba ruwanka da cewa duki ta karuwanci ce ta karuwanci ce haramun ce gare ta ta karuwanci ce haramun ne ta baka kyauta amma ta zo ta yi sayayya abin da ya halatta fa ya halatta ka sayar mata saboda haka dukiya in ta yi kwana ta bullo a haramun tana iya komawa kuma sai ta zama halal amma ba a kowane hali ba ku kiyaye a wasu halaye ne don haka kaga gashi talaka ne aka ɗauka aka ba sadaka shi kuma sai ya ɗauka ya baka kyauta kai mawadaci to shi kuma mai wadata ana ba shi kyauta saboda ita kyauta ba ta nuna talaucin mutum kyauta tana nuna girmamawa ne ga wanda aka ba wannan hadisi ahmad da abu dauda da ibn majah suka rawaito shi hadisi ne sahihi na biyu wannan hadisin ainihin ubaidullahi ɗan adi dan khiyar sahabi ne shi anna rajulaini haddathahu afwan tabi'i ne yace wasu mutane guda biyu suka bashi labari cikin sahabbai suka ce annahuma aka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun je wurin manzon Allah yas'alani ko an yas'alani bi an sadaqa suka je suka ce ya manzon Allah a dubi sadaqa a babu fa qallaba fihi mal basar annabi ya daga ido dube su ya fara'ahuma jaldaini sai gansa haɗaɗɗun ƙarfi ne ya ga wannan murkaɗɗen ƙato ne ya ga wancan ma haɗaɗɗe ne da jijiyoyi nan na hararar juna na ya daga kai kalle su fakala sai ya ce to in shi ito ma wala hazza fihi ma fi hali ghaliyin in kun so in iza an baku in baku amma dai haramun ce domin ita sadaka ba ta halatta ga mawadaci ba wala li qawiyyin muqtasib haka nan mai ƙarfi wanda zai iya nema kai ka dubi wani maroƙin jama'a idan ya kururuwa a gidan suna sai ka ji hanta ciki kana motsawa an fahimci wannan da kyau dafa dukan aka kawo ta suna kan cikin takwas yake kishi kaɗai ƙato ne malam ko kun fahimta jama'a in ya ce ashe don rubuku jama'a daga ji gabanka ya faɗi ko kun fahimta jama'a to yanzu sasareren kato irin wannan zai zo ya ci tsuguna gabanka don ya ganka kai ustazu ne wai zai maka wari zai ce maka allazi wahidin kun san ku ustazai ne ba a yi muku roƙo allazi wahidin dan ɗauki ka bani ko ɗan yaya da Allah Allah ustaz ko ɗan yaya da Allah ustaz ina fata an gane wannan hadisi hadisi ne sahihi al Ahmad shi ma ya rawaito shi da Abu Dauda kun ji sahabbai ne suka zo karfi guda biyu haɗaɗɗu suka ce a ɗiba a bamu ya manzan Allah manzan Allah ya daga kai kalle sai ce to in kun so ba ku ba ku amma dai haram ne domin ba ta halatta ga mai wadata ba ko kuma mai karfin nema to dan girman Allah kai ka je Abuja duk da yadda yan rufa'i ya fasa su har yanzu suna nan je ka area 1 ya ta eh, ka je ka samu mace gwarjejiyar mace mace wuce shekara talatin ko ashirin da takwas ba ta je ta samu wani junction kawai ta zauna ta yi wani haka da kanta wallahi ƙarya kike yi duk wanda ya kalle ki ya san ki ya ce fi cikin republic bi mr vick ka je ka ga ba fulatana da take shekara ashirin da biyu ba da ɗanyen goyo ka zo ta tsaya kana faki da motar ta za ka ci abinci sai ta taho maka to ba nan ba da watan azumi matan aure ne suke fitowa daga anguwanni irin cikin jikun muciyaci ji daurawa sai ka gansu wajen su hamsin sai su je sai su taru a gidan wani mai arziki karfe shida na asuba sun taru suna damba da juna zai fito wai zai rarraba musu shinkafa kofi biyu ko zai rarraba musu atamfa in kuka dai kuka ji irin wannan wa'azin da ne a garin rigacikun da na faɗi ɗazu wani ya zo da kwamfuta ipad yana nuna mana gashi a wannan ranar da suke wa'azin a nan rigacikun sun tsallako titi za su shigo cikin rigacikun mota ta nike wata daga cikin matan aure ne masu karfin jiki me suke gaya wa mazajen za su je nema ina suke shiga GRA suke shiga da anguwanni na masu kuɗi da gidajen 'yan boko da makamantansu to kai idan da sharrin ya tsaya ga wannan ko to wallahi ya yi kyau jama'a bara a cikin anguwannin nan namu rahotannin da muka samu shi ne akwai wanda zai fito ya rarraba musu din amma a ciki ya aje yaran shi waɗanda su ba rabo suke ba suna tsuntsun cikin mata ne wacce ce aka ganta wannan lafiyayya ce sai ya ce ko ku saurara ko ku saurara ko ku saurara bayan an gama raba musu sai a yi kokarin samar da alaka tsakaninta da mai gida. to sauran abin da zai biyo baya kuma fa haddis bila haraj fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan aure ne sun baro mazajensu a nan cikin cibin jiko wasu daga cikaji wasu daga muciya wasu daga tsugugi wasu daga sabon fari wasu daga angon fulani ga sunan sun zo sun taru kuna kwance irin bacci mai daɗi na karfe shida bayan kun yi saho kun yi sallah asuba sai ka ji sun wuce ta bayan wanda ka ka ce yaƙi ake yi sun kalle ko sai ka gansu wajen su tamanin suna tafe matan aure ne za su tafi bara za su tafi roƙo za su tafi bambaɗanci za su tafi tumasanci haka nan wasu mutane uku suka rinka yawo unguwannin nan namu jama'a kana zaune kawai karfe shi kana barcin hutawa ranar asabar lahadi sai a buga maka kofa sai a ce wasu mutane suna sallama kana fitowa sai su faɗi ƙasa alhaji wallahi mun zo neman na masara ne shi ne wata ranar ce kai bawan allah eh ba a abin da kake nema sai na masara sai a su ne ke wahalar da mu na ce kai ba ka da sana'a ne yake yana da sana'a me kake yana sai da kayan miya ne to ya aka yi ce da ya kare nawa ne jalibi ya ce dubu biyar wallahi dubu goma na ɗauko na bashi to ban sake ganin sa anguwan nan ba shekaran jiya malam ka tuna mun je muna sayayya a nan cikin GRA wani shago ka tuna mu shi gidan yana roƙon mu shi ne ya kalli fuskar ba zai baya ba shi ne shiru ne kawai ban sa ma ba shekaran jiya bayan shekara uku ya ce dubu biyar ne jalin shi sai na kawo goma na bashi tun da dai kana da sana'ar to bari a raya ka kan sana'ar ka na'am idan haka gane mutum yana da sana'a sana'a ta karye ana gina shi jama'a wannan ba haramun ba ne" domin musulunci addini ne da ke son a haɓaka mutane a raya mutane kaga ya je ya kashe kuɗin wannan shekaran jiya ne jama'a ba fa wata kama shekaran jiya muna zaune a kofar wani shago a GRA mun je siyayya muna fito mana da kayan da muka siya mun zauna kan kujera sai sake zuwa to sai zaman ni ne yake saitin waje yana gama faɗin na masaran nan da muka haɗa ido sai kawai sai na ga yayi baya wallahi malam shiru ne kawai ban yi magana har ina za mu je jama'a waɗannan nasoshin suna nuna mana tana da ƙarfin nema haka matasa ku duba yanzu nan ka shiga cikin garin zariya din nan tamu Ƙarfe bakwai na safe sai ka ga matasa wajen guda talatin a gidan suna wani saboda ƙanƙanta sai ɗibi riga hudu sai zuba ta ƙara mai girma ya sami rawani a cikin ya mushi sai ka jazo yana ce maka girman manzon Allah wai na wai ya ganka ustazu ne kai ne dan gemu haka dan girman manzon Allah san kuma in ya tafi an kace da Allah ya dauka kaka Allah ya kaza Allah ya kaza bayan kwana biyu sai ga ya zo yana siyan awaki yana siyan kaza sai kaga a cikin gida ana cewa to ka san kowa da sana'ar shi shi kuma ta hanyar roƙo ne Allah ya zai ci abinci wallahi sallahi in na kun daure ƙarya gindi wallahi ba sana'ar shi bane ya tafi alhuda huda a bashi admission shi ya je fara daga form 2 ko js2 ya je karasa sakandare wallahi tallahi wannan shi ya kashe mu arewa kuma wallahi sai an yi gyara a kai wannan gini da suka zo suna yi da nufin cewa wai makaranta almajirai tambayar da muke shin waɗannan almajiran ne ake sake promotin almajirancinsu kowa ya koma garinsu ya je a gyara makarantun garinsu a baiwa uban shi jali ya rike shi amma babu inda makarantar almajirai take surviving a cikin tarihin duniya to wa ƙarya gindi ne saboda haka gashi nan sun gama yi dama haka bbc ta tattara mana su aka yi hirar kuma muka kwafe muka aje saboda mun san zamani irin wannan zai zo insha Allah malamai irin su malam isa alifan tamidi su aka tattaro aka hira da su aka ɗibo wannan alrama daga sokoto wannan daga kano aka ɗibo masana waɗanda ke kare gwamnatin duk da aka gama da aka fitar da naira biliyan kaza sai suka zai kai hauka ake a tura wa almajirai waɗannan tuni sun yi kwana da kuɗi yanzu sun zo nan gashi akwai cikin waɗanda aka ɗauka ma'aikatan akwai wani ɗalibinmu na je ya yi karatu economics a ainihin malaysia an ɗauke su da aka ga sun shirya gaskiya za a yi kawai shikenan duk aka kore su aka ce an canza manufar wannan skill shikenan kenan an ɗauke shi an tuni sun kore su sun kore su kowa ya tafi kawai kuɗi sun fito kawai bayan an gama wahala shi kenan an gama program a rediyo shi kenan har zuwa yaushe za mu tafi haka sannan kai in makarantar almajiran ce ma yanzu kenan ita gwamnati tana promoting a ci gaba da kawo 'ya'ya daga wani gari suna almajiranci wannan ba musulunci ba ne jama'a musulunci shine in har da gaske ne za a tafi ne a samar da wurare da za su zama tsangayu na gaskiya kuma su masu malaman makarantar su za a karfafe su su kafa su gayu ba wai gwamnati ba ta zo ta ce wai za a gina makaranta za a kawo malamai za a yi kaza karshe sai ka ga an zo an yi amfani da sunanku an fitar da wasu kuɗi kawai an tafi ana bugawa a jaridu da takardu cewa gwamnati ta gina makarantun almajirai ta yi kaza tun da za ka gani a ciki sai ne sannan kai yanzu tsakani da Allah ga ta can an yi a masallacin annur in ka fita wajen marabar gwanda sai ka je ka ga wannan wurin almajirai nawa zai dauka a zariya almajirai nawa ake da su kuma samuwar wannan makaranta a zariya ta hana almajirancin da haka ashe famara da hatti tuhu manufar ba ta tabbata ba dama manufa ce ta karya don haka jama'a kun ji manzon Allah ce saka babu rabon mawadaci babu rabon mai ƙarfin nema to ina malamai ina fadawan sarakuna da hakimai da kai. ku ji tsoron Allah duk malamai a ƙasar Hausa abinda suka ɗauka da zaran ka iya ilimin addinin musulunci kuma ka cancanta a baka sadaka to na ɗaya akwai malaman da suke mawadata ne duk malamin da yake mawadaci ne in ba ya shiga ɗayan waɗancan biyar da aka faɗi ba bai halatta a kawo sadaka a bashi ba sadakan nan ko da ta mota ce kuwa don wani malamin yana jijjiga ga motocin shi da yake hawa sai kuma a ce gwamna ya ɗauki mota ya bashi sanata ya bashi sannan kujerun hajji kai malami ne karantarwa za ka je ka yi aikin alhazai za ka yi ya yi jiki amma a sai a ce an ɗauki kujeru talatin an ba malam wani shi kuma ya je siyar ko kuma ainihin ya je kyautar da su ko kuma lokacin rabon taki ya yi ba taɓa noma ba don a bariki aka haife ka ko kuma ka yi ka bari amma sai ka gan shi a sakatariya sai gan shi a lokal gamman sai gan shi a gidan wani a matsayin shi na malami mai wa'azi ya je a bashi taki malam noma kake a za a shi ne kawai zai karkatar ya sayar ya hana a ba waɗanda aka kawo domin su sannan ya je ya zub da mutuncin malanta a sakatariya ya tsaya da karuwai masu jan baki da iska mashaya ta ba saboda kadai yana neman takin zamani abin duniya shi da Allah ya zuba wa taki tun daga duniya har lahira amma ya shuka jama'a kuna jin wannan da kyau da haka dukkan malamin da za ka ɗauki sadaka ka bashi dubi shi me yasa ba ka bashi sadaka a ah, saboda shi malami ne kawai ta kaɗai ba ta isa ta halatta mushi ba duban shi yana da ƙarfi ya zai noma yana da ƙarfi ya zai sana'a kayewa ya ce to in ya yi sana'a waye zai karantar da addini ibn al-jawzi a cikin saidul khatir yau shekara ɗari takwas da ta wuce ya ce raba lokacin ka na karantarwa daban lokacin neman rayuwarka daban ya ce ne mutunci gare ka ya ce don na ga ana wulaƙanta malamai da masu wa'azi saboda 'yan zakka da kyauta da ake san musu haka kowane malami ya raba lokacin shi rinka sana'a ya kuma rinka zuwa yana karantarwa to ina fatan matasa transition da muke so mu yi daga wancan mugun hali zuwa wannan hali kyakkyawa matasa su ɗauki wannan tarbiyya wannan halin da muka samu kanmu a ciki na malanta fa jama'a na magunyan malanta da malamai suka gadar fa shi yasa har yanzu an ki yarda da mu da makamantan mu sana'a mu ci ba za a yarda ba saboda kwakwalwar ta riga ta ginu akan malamai ba sa sana'a ai sannan duk inda aka danka a matsayinka na malami ka je kana saye ko kana sayarwa sai a a ba haka bane akwai dai abin da kake yi saboda malaman sun riga sun lalata tunanin mutane cewa ba sa sana'a matasa ku tashi a san ku da sana'a matasa ku tashi ku koyi aikin hannu a cikin waccan laccattawa da rai za ka ji faɗi mahaifina ya koya min ɗinki tun 1970 yau shekara arba'in da uku a lokacin shekaru na goma raka duniya amma duk wani babba da ka sani ina iya dinka mai kaya ka san abin dariyar a lokacin in har zan dinka mutum saboda ya fi ni tsawo sai na hau tibur sai in je in gwado kafaɗa shi sannan in rike in sako kasa ga ni dan amma ba rigar da ban iya dinkawa ba in ka tafi kalabari street ina ne kalabari street shine in ka baro kwata masallacin kwata ka yi sama yan tumatir in ka yi sama yan tumatir ka kaɗo hannun hagu titi ko ɗan layi guntu da zai kawo ka yan doya nan ne kalabari street shago na biyu nan ne na samu inyamur kuma ya zaunar da ya koya min yadda ake kinkin kot sau da haka har yanzu dinnan jama'a idan zan ɗinka kot da ka nake yanka ta ba na zanawa kuma zan zo tsora hannun karam ya hau saboda kin ina karabi na iya me yasa ba za mu yi wa 'ya'yan mu haka ba me yasa za mu zauna zukatan mu su mutu to me yasa mutumin da yake da sana'a shekara arba'in da uku ya iya sana'a irin wannan yaushe zai girma dan ya iya karatun waɗannan tafai kuma ya koma yana jiran maula ta da maula ta balarabe ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to amma rashin sanin wannan tarihi in an gasa albani da kuɗi sai a ce wane ne ya ba su in za ka ja ƙur'ani sau miliyan mu neman kuɗi muke sai ce a akwai dai wani ke ba shi ya muku gaskiya albani duk duniya ba wanda zai iya ɗiban kuɗi ba albani ya uban waye albani bai wa'azi ya ci uban shi ba faɗa mini waye muka rage a kan teburin nan sarki ko malami mutanen ƙungiya ko ɗariƙa gwamnati ko boko haram waye albani ya ragewa kuma gaskiya a Allah daga shekaru talatin da biyar da nake wa'azi zuwa yau 1978 zuwa yau babu bidiyar da na gani wadda ta dace in yi wa'azi ban yi wa'azi ba babu abin da na gani munkari kowa yake a duniya sai aka taɓa wa'azi a kai ban taɓa barin wa'azi saboda shakawa na ba tun da nake da ka koyo na mutu na san duk abin da ya kamata in faɗi ni ji na faɗi ban taɓa kwanciya da magana ɗaya wadda nake shakkar in na faɗi wani zai hana na abin hannun shi ba to ashe kenan idan ana son a samu revolution in ana son a samu juyin juya hali na gaskiya sai an mai da malamai sun zama self reliance sai malamai sun zauna da kafafuwansu kana da abin da za ka yi baka shakkar kowa annabi wa'azi yake da suka kunta ta mishi rayuwa ya fara shiga kunci sai wani dattijo ya lallabo ya zai same shi ya ce kaga eh ni dan kasuwa ne kawo kuɗi ka bani in saka a cikin kasuwanci ka ci gaba da wa'azi sai ka ci gaba da ainihin rayuwar ka ba wanda ya sani kake rayuwa yanzu wannan ba sirri ne aka gaya mana mu masu wa'azi waɗanda muke ɗan gwagwarmaya ba amma malaman duk sun karanta hadisan suna nan cikin sanin hadisan amma ba za su koma suna wannan ba ci kuɗinka ka bayar zuba su ka tafi yaran ka su je su ne masu kasuwanci ka zauna ka wuni tafsiri ka zauna ka kwana wa'azi ba inda za ka je ba ka aikin komi amma kuma kuɗi suna shiga ka. ba efcc ba har mala'iku su bincike ka ba za a sami ka da laifi ba saboda mai na halaliyar ka ne don kasuwanci baya nufin sai ka je ka yi shi kai da shi sannan yanzu duniya ta sauya ta ma wuce nan yanzu ana harkar shiyar me yasa ba za ka je kamfanin chevron da kamfanin shell me yasa ba za ka je kamfanin glo da sauran waɗannan giant telecommunication companies me yasa ba za ka je ka sai hannun jali a cikinsu ba me yasa ba za ka je kamfanin siminti na dangwata ko ashaka ka sai hannun jali ba kana gaga ga dattijan mu nan nan nan nan a cikin wada yanzu shekaru talatin da suka wuce da wani abu dattijo lokacin yana tsakiyar kuɗi kamfanin fizar suka zo suka same shi "Ba ba ka sai hannun jali ya ce shi bai san wani hannun jali ba sai shi dan kasuwa ne na gargajiya kawai a siya a biya shiri ba kawai ya gaba aka yi mishi bayani eh, kai waɗannan me kuke so ne zai zaka yan kuɗi ko shi ne ba su aka ce to sa hannu a nan baba ga kawo hoton ka yasa shi ke ne ya shi ke ne shi yana ganin kawai za su dame shi ne kawai ya sallame su don ya fi ƙarfin abin da ya ba su kamfanin fizar bai sani ba yana nan dattijo ya tsufa abubuwa sun yi sanyi amma 'ya'yan shi duk sun taso sun yi boko za ka za ka same shi eh baba eh shekara talatin da ta wuce kana da hannun jali a wurin shi ya manta ya ce kai idan tamfara ba kuka zo yanzu babu abin suka ce a ah, baba naka ne ita kai ba ni da shi na ke min cefa ne yanzu don haka in ba ni za ku ɗauka ba ba ni da komai suka ce a ah, baba shi ce to ku tsaya in ji takarda ce ni ma ina da yan takarda a gidan sai je kira ƴaƴan shi ku zo ku yi magana da su ne suke cewa sai karyar banza an yi dare mu muna da shi din yanzu kuma za a zo ba da shi a adam fare suka ce a ah, ɗan boko ya ga kuɗi ya'yan suka ce baba na kare na ce ya ake ga shi baba da hannunka na yankin samun kaza ba a yabe mu ga lokaci ya ce to ku ku je ku bi su to baba fa hannuwa nan aka dangwalo mishi ya raba kawai aka je aka fito da miliyan goma sha bakwai Ko tsoho yake yan takarda eh, in ka je sun ce yan takarda dan boko kenan yan takarda ka san bature ya mana kisa tsoho miliyan sha bakwai bayan ya tsufa ka gani so ana rayuwa a wannan duniyar jama'a amma kar ku je ku sai shiyas a kamfanonin da suke sai da giya kar ku amma ku je kamfanin gwaje. me suke yi suminti suke yi taliya suke yi sukari suke yi fulawa gishiri abinci ka je ka sai shiyas a nan idan ka sai shiya ɗin ci gaba da wasu harkoki naka ita shiya ɗin ta je ta ci gaba da haɓaka ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kan shi shiya holda ne ya sai shiya a kamfanin wannan mutum sai a je a yi kasuwanci a je a juya bayan tsawon lokaci sai a zo sai a fitar mishi da riba uwar kuɗi kuma tana nan tana ci gaba da haɓaka sai annabi yana ci gaba da gaya wa yahudawa da mushrikai ayoyi da abin da ya sauka sai annabi ya faɗi saboda ba wanda ya mallaki abincin shi a takura a yi taro a yi kaza a rasa yadda za a yi shi me yasa ba za ku yi haka ba me yasa za ku zauna su wulaƙanta ku me yasa za ku gina masallaci sai kun kira lancin jiya kun yi wa'azi kun ce na mushriki ne shekaran jiya kun yi wa'azi kun ce na dukiya haramun shekaran jiya wacan kun yi wa'azi kun cewa na sarkin gargajiya ne yanzu ba abin kunya ba ne ku zo kuma ku ce wai za ku buɗe masallaci wannan da kuka ce sarkin gargajiya ne mushriki kuma ku ce wai ne chief launcher wannan da kuka ce shi ɗin nan farawan gwamnati ne a wa'azin ku jiya kuma ku ce wai kuna neman ya tara muku kaza na wa'azin ku zai albarka so da haka babu lamcin na cewa za a buɗe masallaci a je a nemo yan bid'a da mushirkai da karuwai da duk wani kazani a ce wai su zo su tara kuɗi za a gina masallaci babu musulunci ana gina shi ne da kuɗin ku da kuka nema na halal ranar farko annabi ya shigo madina kowa cewa yake sauka gidan shi manzo Allah cewa yake da oha fa ha ma'mura ku rabu da taguwan nan sai inda Allah ya tsaye da ita ta tsallake gidan kowa sai ka je ka shiga cikin wani lambu na dabino ai rufe lambun ma an daina shuka dabino don dukkan cikin shi kaburbuka ne sai ta tsuguna ta tsuguna sai ta harari bayanta sai ta yunkura da annabi sai ta kwana kuma sai ta samu wuri sai ta zauna sai manzo Allah yake haza insha Allah al nan ne gidana Allah so ina masu wurin aka ce banin najja dangin sa Anas yace saminu ne ku faɗa min nawa ne kuɗin shi kun ji in za a gina masallaci ko makaranta saye ake ba zuwa za ku yi kuce a je a haɗa shi da karkashi ya ba da sadaka ba bai niyya ba kuɗi ya sa sai filin shi ku je ku ce alhaji kaya da za ka siyar mana eh to mun gode nawa banin najjar suka ce la la nabtaghi illa lillah a wurin Allah muke nema manzo Allah yake la suka faɗi kuɗin an faɗi kuɗin kai sai Abubakar ya ce ga su abubakar cikin da awaye ta kasuwa ne haka aka zo da karfin musulmi kuma aka haɗu da haka ake gina masallatai da haka ake gina makaranta da haka ake gina duk wani abu a musulunci jama'a so da haka ba a taɓa gina musulunci da wai kuɗin da za a ce sadaka neman taimako ko kuma ku je ku karɓo kuɗi wurin wasu a wata ƙasa ku zo wai ku ce za ku gina masallaci da makaranta wallahi ya kuke sai ku yi musu aiki da haka kuna ji kuna gani ba za ku iya da'awa ta gaskiya ba saboda mutum zai baka kuɗi gina masallaci ko makaranta ne ka taka da'awar sai dai ka yi mishi ta iya yiwa wannan da'awar da za ka yi ba ta da compatibility da ƙasar ba ta dace da kasar ba sai ka zo a yi ta rikici da kai gashi nan abin da su zazzaki suka yi wa kansu kenan kana ji kana gani ka je ka karɓo kuɗin mutum ka zo ka gina da'awa amma dole sai ka yi da'awar shi mutanen ƙasar ka kuma ba su yarda da da'awar ba kai kenan ba za ka zauna lafiya da su ba me yasa saboda ba za su yarda wannan abin a cikin su ba amma shi kuma wanda ya baka kuɗin ba zai yarda ka yi abin da zai daidai da abin da ka saka kake ba don haka malamai ku ji tsoron Allah magana ku rinka yawo yanzu za ka ga malamai a hukuma alhazai jihar Kaduna malamai a hukumar zai ta jihar kano azumi ya kusa za ka gansu a zauruka da falukan masu kuɗi yana cewa bana yana son zuwa umara amma ba shi da hali tafsirin azumin fa